Babban asibitin kiwon lafiya na garin Sai ya kumshi cibiyoyin kiwon lafiya goma sha shida. Wannan na goma sha shida ne muka zo kaddamarwa. Muna da asibitin karkara talatin da hudu. Akwai a cikin su waɗanda aka rufe dan dalilan rashin kwanciyar hankali kamar asibitin tafowa da na Welsondo a cikin babban gidan likitan dan Dancando. Kuma muna da ɗakin tiyata da ke aiki. Shin ko mata suna halartar cibiyoyin kiwon lafiya domin tsarin iyali da duba lafiyar yaransu da yi musu allurar rigakafi? Mata na zuwa asibiti amma ba kamar yadda muke so ba, amma muna ci gaba da wayar musu da kai saboda duk a ɗaukar ciki mace ta zo asibiti idan a kula da ita da abin da ke a cikinta, kuma dan ta zo aihuwa a gidan likita. Bayan wannan kuma dan ta samu ta kawo yaronta a mishi shaushawa saboda shaushawan ta kuble. Tare da hukumomin yanki na gari da na gargajiya muna wayar da kanun mata don su dinka zawa a gidajen likita. A ganin ku me yake hana wa mata zuwa cibiyoyin kiwon lafiya a lokacin lokaci. Akwai matan da ke zowa cikin latti a gidan likita saboda wani bi 'yan uwansu suna shakkun kawo su a gidan likita sai sun yi maganin gargajiya kafin su zo gidan likita da nan kuma kafin a aika ta babban gidan likitan yanki lokacin ya riga ya ƙure da wuya muke samu ceto rayukan wa'annan matan musamman akwai gulbi akwai tafki tafiye-tafiye ma wata matsala ce bare ma yanzu da aka hana yawon mashin dan tsaro saboda yanki ne da babu kwanciyar hankali a cikinsa mutane ba su da incin yawo da mashin dole sai motar ɗaukar marasa marasa lafiya ta tashi daga nan asibiti zuwa babban gidan likita kuma ta je ta dawo wannan ma wata matsala ce ya ake kula da ɗaukar ɗawainiyar musamman mata masu juna biyu yanzu a nan asibitin akwai magunguna tunda kungiyar ba da taimako da ake kira kfw ta keɓe kuɗin sayan magunguna ma gidajen asibiti da su muke aiki kamar in mai juna biyu ta zo aihuwa in ungozuma ta taya ta aihuwa jika goma za ta bada da kuɗin nan ake magani kuma a biya ƙananan ma'aikata kamar masu goge-goge haka ne kuma game da sanya sarari tsakanin aihuwa kula da lafiyar yaro duk a cikin su ake hudda su duk maganin da aka saba badawa ga masu juna biyu da yaran da basu wuce shekara biyar ba a cikin wannan kudaden ake yin su yanzu kuma daukar masu juna biyu da masu nakuda zuwa asibiti a banza ake yin shi Studio Banana.